muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rama rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta idan daga birnin birnin tehran mushaba adam ya tare da ku a wannan fitowar wacce ta ce zango na farko a wannan rana abubuwan za mu gabatar muku da yardar ubangiji a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shirin nan na kun san mai tsakuro muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihin sai kuma shirin nan na lafiya sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen ƙarshensa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta ce ba ta shiga tattaunawa a cikin halin rauni ba fiye da falasinawa ɗari ne suka yi shahada a jiya lahadi tsohon shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya rasu yana ɗan shekaru 82 labaran duniya yanzu sai a gyara zama a ji cikakkunsu garib abadi ya ce iran ba ta shiga wata tattaunawa a cikin hali na rauni ba jami'i mai kula da harkokin dokokin kasa da kasa a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran kazim garib abadi ya bayyana cewa babu yadda za a iran ta shiga duk wata irin tattaunawa a cikin halin rauni a wata hira da aka yi da shi a tashar talbijin garib abadi ya ce bayan harin kwanaki sha biyu na haramtacciyar kasar isra'ila kan iran muna da matsaya da muka ɗauka kan batun tattaunawa wacce har yanzu ita ce aiki aiki da ita wannan matsayar kuwa ita ce wato ita ce wajibi a kare haƙoƙin iran a fagen makamashin nukiliya da ɗauke takunkumi da su ne abubuwan da za a mayar da hankali a kansu a cikin duk wata tattaunawa Gwadib Abadi ya kuma ce babu yadda za a yi mu aminta da bangaren da za a tattauna da shi. Za kuma mu ci gaba da zama a haka. haka nan kuma a kodaushe za mu ci gaba da kasantuwa cikin shirin fuskantar kowane irin yanayin. jami'in mai kula da harkokin dokokin ƙasa da ƙasa a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya kuma ce zama a kan teburin tattaunawa ba zai sa sojojin. su saki jiki ba su dan cewa babu abin da zai faru ko kaɗan haka ba zai faru ba za su kasance cikin shirin ana tattaunawa kuma sojoji suna cikin shirin mayar da martani akan kowane irin wuce gona da irin babu cin karo da juna tsakaninsu a gefe ɗaya ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas Arakcin ya bayyana cewa amurka ta aiko da iran da saƙonni mabambanta a kan cewa tana son a koma tattaunawa hakanan kuma ya ƙara cewa iran tana yin nazarin saƙonni na amurka domin bayar da martani akan inda za a yi tattaunawar da kuma yadda za ta kasance hakanan kuma abubuwan da za ta kunsa arakci ya kuma ce iran ba ta gaggawar sake komawa cikin tattaunawa da ba ta yi nazarinta ba fiye da falasɗinawa ɗari ne suka yi shahada a jiya lahadi rahotanni daga gaza sun ambaci cewa adadin mai yawa na falas'inawa sun yi shahada saboda ci gaba da kai har-haren ta'addanci na haramtacciyar ƙasar isra'ila da kisan kiyashi a yankuna bambanta na gaza tashar bejin ɗin almayadin ta naƙarto majiyar falasɗinawa tana cewa falas'inawa fiye da ɗari ne suka yi shahada a sanadiyar harin da 'yan sahiyoniya suka kai a yankuna daban-daban na zirin gaza daga cikin yankuna da 'yan sahiyoniyar suka kai wa hare da akwai maslach da ke kudancin khan a lokacin da falasɗinawa suke jiran samun taimakon kayan abinci a kudancin yankin gaza an sami shahidi ɗaya da kuma wasu ashirin da suka jikata sai kuma wasu goma da aka raunata a khan daga ciki har wato hada jirgi marasa matuki da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wa hari da shi a sansanin yan hijira na kadisiya a unguwar zaitun ma mutum ɗaya ya shahada sai kuma wasu mutane biyu da suka raunana hukumar da ke aikin ceto a gaza ta san da cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan ta ya shahada yayin da wani ɗaya jikata hakanan kuma 'yan sahayoniyar sun kai hari a kan wurin da falasɗinawa suka shiga layi domin ɗibar ruwan sha da hakan ya sanadiyar shahadar da dama daga cikinsu wani wuri da sojojin suka kai wa harin ta'addanci shine kasuwa take cike da mutane makil da hakan ya yi sanadiyar shahadar falasinawa goma sha bakwai ma'aikatar kiwon lafiya ta falasinu ta ce daga cikin waɗanda suka yi shahada a jiya lahadin da akwai wani fitaccen likita ahmad kandil To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rasu yana ɗan shekaru 82. A jiya Lahadi ne mai magana da yawon shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya rubuta a shafinsa na X cewa shugaba Buhari ya rasu a yau a birnin London da misalin karfe hudu da rabi. a shekara ta 2015 ne dai shugaba buhari ya zama ɗan takara na farko wanda ya nasara a kan shugaban ƙasar da yake kan kujerar mulki goodluck jonathan a zaben da ake bayyanawa a matsayin mai inganci buhari wanda janar ɗin soja ne mai ritaya ya mulki najeriya a shekaru na 1980 a wato karnin da ya wuce da ya kifar da gwamnatin farar hula ta alhaji shehu shagari a lokacin mulkinsa ya ɗauki matakan tsuke bakin aljihu da hakan ya jefa mafi yawancin talakawan ƙasa cikin bakin talauci magoya bayansa wato suna ɗaukarsa a matsayin wanda ya jagoranci fada da talauci da kuma rashin tsaro a lokacin mulkin ne a shekara ta 2015 aka yi kisan kyashin zaria wanda ya ci rayukan ɗaruruwan 'yan ƙungiyar harkar musulunci a ƙarƙashin jagorancin sheikh ibrahim alzazzaki an ɗaure mutane 44 tare da aiki da wato tare da aiki mai tsanani saboda taimakawa boko haram da kuɗi hukumar take faɗa da ta'addanci a najeriya ta sanar da ɗaure mutane 30 da aka samu da laifin taimaka ƙungiyar boko haram da kuɗaɗe yayin da aka ɗage shari'a wasu talatin zuwa wani lokaci a nan gaba an yi zaman shari'a ne din a wasu kotuna guda hudu na musamman da aka kafa a cikin barikin soja na kanjin a jihar naija mai magana da yawun kotun ya ce hukuncin da aka yanke wa mutanen ya kamata wato ya kama ne a tsakanin zaman shekaru goma zuwa talatin tare da aiki mai tsanani tun daga shekara ta 2017 ne din ake yi wa masu alaka da ƙungiyar boko haram hukunci da daure su a najeriya da ya zuwa yanzu an yi wa mutanen da sun kai 785 hukunci ƙungiyar boko haram da ta shelanta faɗa a najeriya ne dai tun a shekara ta 2002 wanda ya zuwa yanzu ya ci rayukan mutane masu yawa a cikin ƙasar da kuma ƙasashen makwabta da suka haɗa jamhuriyar niger chadi da kuma ƙasar kamaru daga cikin sanan faɗan da ƙungiyar take amfani da su da akwai harin kona bakin wake jefa mabamai da kuma kai hari kai tsaye da bindigogin a shekara ta 2014 ne da ƙungiyar ta boko haram ta sace ɗalibai mata a makarantar kwana ta chibok da adadin su 276 tare da ƙona ginin makarantar makarantun boko da dama dai sun fuskanci hare-hare daga kungiyar ta boko haram a tsawon wannan lokaci ƙarshen labarin duniyar kenan tuma sauraro bayan da aka majin labaran duniya sai kuma a ji shirye-shiryenmu da suka hada da kokun san shirin na lafiya sannan shirin duniyar mu a yau kuma da haka muke ban kwana da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha hudu ga watan Yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Muharram na shekara ta 1449 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1961 da suka gabata a rana irin ta yau gobara ta tashi a cikin tsohon birnin roma kuma kasancewar mafi yawan gine-gine na wannan birni a wannan lokaci na katako ne a cikin ɗan ƙaramin lokaci gobara ta cinye mafi yawan gine-ginen birnin ta kuma kashe mutane da dama sai dai wannan gobara ta zama sanadiyar sarkin roma na wancan lokaci mai suna nero ya zargi kiristoci tsiraru waɗanda suke rayuwa a birnin da haddasa wannan gobara da haka kuma ya kashe da dama daga cikinsu fasana tarihi dai sun bayyana nero a matsayin wanda ya kashe kiristoci kimanin dubu ɗari a wannan lokaci a birnin roma masu warare ko kun san cewa shekaru 254 da suka gabata a rana irin ta yau masani mai bincike ɗan ƙasar ingila james co ya kawo ƙarshen bulaguran da ya yi a bangaren kudancin ƙwallon duniya bayan kwashe tsawon shekaru yana tafiya tare da gudanar da bincike a yan tafiyar tasa ya tafi tare da wasu masana waɗanda suke masa rakiya tare da taimaka masa wajen gudanar da bincike akan yanayi na ɗabi'a da tsirrai da kuma dabbobi kwari da kuma tsuntsaye game da yanayi na mutane waɗanda suke rayuwa a kudancin ƙwallon duniya da kuma bincike akan duniyar venus sannan kuma ya fara tafiyar tasa ne tun a ranar 26 ga watan yuni na shekara ta 1768 masu rare ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau aka yi yaki mafi muni a lokacin da ake cikin gwabsa yaƙin duniya na biyu a ranar irin ta yau wani wuri wanda ake kira da kosk a kusa da birnin moscow na tarayyar soviet sojojin adolf hitler sun jibge tankunan yaƙi kimanin 6,300 a ƙasa sannan kuma tarayyar soviet ta girka rundunar sojojinta na mayaƙa da suka kai miliyan biyu sai kuma a sama akwai jiragen yaƙi 4,400 na ɓangarorin guda biyu a cikin ɗan ƙaramin lokaci ɓangarorin biyu suka lalata tankunan yaƙi guda tara sannan kuma aka kashe sojoji 238 sannan kuma aka runta soji da yawansu ya kai kimanin bakwai bayan haka ne shugaban ƙasar jamus na lokacin adolf hitler ya ba da umarni ga sojojinsa da su janye daga rasha daga wani daga wannan lokaci ne kuma sojin tarayyar soviet suka fara fatattakar sojojin adolf hitler har zuwa cikin kasar jamus sa kuma kwace birnin berlin a shekara da ta biyo bayan hakan masu saurare ko kun san cewa ranar 13 ga watan yuli ita ce ranar 'yanci ta kasar romania a wannan rana a shekara ta 1879 romania ta samu 'yancin kai daga dolar usmaniya romania tana kudu maso gabashin nahiyar turai da yammacin tekun bahar rom kasar da tana da yawan jama'a sama da miliyan 22 kuma galibi mabiya addinin kirista ne a ɗariƙar octodos sannan kuma tun a cikin ƙarni na goma sha biyar ne dai romania ta kasance ƙarƙashin mulkin daular usmaniya amma shekara ta 1877 romania ta yi kawance da ƙasar rasha a yakin da ake yi da daular usmaniya wanda kuma hakan ya ci gaba har zuwa shekara ta 1878 a ranar uku ga watan yuli na wannan shekara bisa kuduri na majalisar birnin berlin romania ta samu yancin kai a hukumance kuma bayan shekaru uku ta samu cikakken yancin kai ranar ƙasa ta romania ita ce ɗaya ga watan disamba na kowace shekara masu ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da sa gabata rana irin ta yau nadine godme marubuciya wadda ta lashe kyautar nobel ta rasu godmer ta kasance ɗaya daga cikin fitattun marubuta kuma jarumai a ɓangaren adabi na duniya wajen yake bayarin launin fata sannan kuma galibin ayyukanta ta yi su ne akan ra'ayoyi waɗanda suka ginu akan zamantakewa da kuma siyasa musamman ma batun warin launin fata an haife ta a ranar 20 ga watan nuwamba na shekara ta 1923 a wani karamin gari mai suna springs mai tazarar kilomita 50 daga birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu ta buga wani littafi a shekara ta 1937 tana da shekaru 14 a duniya kuma ta samu lambar yabo ta buka a shekara ta 1974 domin littafin ta mai suna the conservative ita ce babbar mamba a jam'iyyar african national congress ta yi aiki na tsawon shekaru wajen 'yantar da nelson mandela wanda ake tsare da shi a gidan kaso a wancan lokaci aikin rubutu wanda ta yi na ƙarshe ta yi shi ne game da yaƙi na warin launin fata wanda kuma an buga wannan littafi a shekara ta 2012 sauran ayyukanta sun hada da littafin nan mai suna ranakun yaudara wanda aka buga shi a cikin shekara ta 1953 sannan kuma akwai littafin nan na the land of strangers wanda shi ma an buga shi a shekara ta 1958 akwai littafinta mai suna a chance love wanda an rubuta shi a shekara ta 1900 da 63 sai kuma littafin ta mai suna The Last World of Borghese wani shi ma an buga shi a shekara ta 1966 sai kuma littafin nan na The Burger Girl a shekara ta 1979 da dai sauran littafai da dama waɗanda rubuta baga kuma wannan marubuca a ƙasar afirka ta kudu mai gugurmaya ta siyasa ta kasance ɗaya daga cikin na hannun damar nelson mandela kuma ta lashe kyautar nobel a shekara ta 1991 ta rasu a ranar goma 14 ga watan yulin shekara ta hudu tana da shekaru casa'in a duniya. sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi toilet infection ko kuma infection da faransanci ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin To madalla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattuna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da dakta sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin in tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba a'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace to wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi zai yiwu jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba to shine akan ce musu ciwon sanyi dakta an ce wannan ciwon iri iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kaman takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su wa'annan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi Masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo Hausa VOH inda a yau shirin ke haska fitilarsa kan ciwon sanyi wanda kuma muke kan tattaunawa tare da Dr. Sa'idu Ahmed kwarar likitan mata a asibitin dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To dukta shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi? Na, kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samunsu akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaƙa ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewa yadda ake samun wayannan cututtuka shine na farko dai akwai wayanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu kaman akan ce akwai wanda yake ta ƙwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta ƙwayan cuta na kaman viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma kwayan cuta ma na parasites ne kaman protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa wa'annan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su wa'annan viruses ne ko wa'annan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma wa'annan mu ce su wa'annan parasite din ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to ana bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi mana ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To dokta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? bacteria kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami wayannan cututtuka misali ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa na farko shine kamar misali mace mai ciki duk mata da take ciki saboda yanayin da take kula da wannan cikin za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba to yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bacteria da suke al'aura ya zama na cewa a irin wannan bacteria ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin waɗannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial vaginosis wanda shi wannan misali kwayan cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection ne to fungal din nan aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce mar fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a somin ja da yalo a somin farin kafsu a somin waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya a an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi wasu kuma larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na cewa irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsuro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata dinnan kamar hormones kenan da ake faɗa za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya zama musu kamar ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kowane alamu ne suke bayyana haka wanda ya riga ya kamu da wannan ciwon ga amsar da ya bayar. Na, to alamu dai kamar wanda suka fitowa fili a ala halin na farko akwai batun a kaikayi yawanci za a samu masu irin wannan larurar zai zama na al'aurarsu ko yana yawan musu kaikayi har ma wasu akan samu rashin sa'a da in har suna da shiga cikin al'umma har sai a gane suna yawan soshe-soshe har wasu sukan yi cewa wacce kowa ne me ke damun ka ne na ga tun da aka zo an kasa zama sai soke soshe soshe ake na biyu kuma shine wani farin ruwa haka da za mu gani yakan fito to shi wannan farin ruwan kafin mu ce alama ne na ciwon sanyi yana da kyau mu yi bayani cewa farin ruwa da musamman iyayen mata suke gani yana akwai wanda yake ba na larura ba ne akwai kuma wanda yake na larura shi wanda yake ba na larura ba ne ya fi samun mata wanda suke yanayin uh, shekarunsu ya kai na haihuwa kuma bai wuce na haihuwa ba ina nufin sun yi balaga kuma ba su kai can a tsufa inda har sun daina haihuwa ba to yawan yanayin su wa'annan mata da muke magana suna samun canjin jikinsu wanda yakan sa lokaci-lokaci za su ga shi wannan ruwa yana zuwa. wani lokaci fari wani lokaci kamar ruwan kwai hakan nan a kalan shi to shi wannan ba yi da matsala sannan wasu ma sukan gan shi a misali lokacin da suka samu wani labari mai daɗin da har ya ɗaga musu hankali hakan nan sai ga wasu matan sun samu wannan wasu kuma sanda suke a wurin jima'i na zaman aure su ma suna samun irin wannan zuba ruwa to shi wannan ruwa da muke magana ba irin wannan ba ne wanda muke magana shine wannan wanda za ka ake samu na daidai yana da wari kamar yadda muka san karnin kifi haka za mu ji warin shi na biyu kuma a wani lokaci a gan shi fari wani lokaci kuma a gan shi kamar kalan toka-toka hakan nan sannan kuma yana da ƙaiƙayi sosai tare da duk sanda aka zo yin fitsari za a dinga jin zafin wannan fitsarin sosai kuma yana yana damun mata sosai a yanayin zamantakewansu na aure da kuma na al'adansu to nan su ne mahimman kaman manyan alamu na ɗaya mun yi magana a kan kaikayi da za a ji na al'aura na biyu mun magana wannan ruwa da za a mace za ta gani yana zubowa daga gabanta na uku shine za ta dinga jin wani maman jikinta hakan nan mm, kamar an matsowa da mutum garwashin wuta duk bangaren jikin shi sannan na biyar wanda yake da mahimmanci shine akan samu ciwon mara wasu da yawa za su samu ciwon mara wasu kuma babu wannan batun ciwon maran tare da su to wayannan su ne kusan a muhimman alamomin da mai ciwon sanyi yakan bayyana da shi a duk sanda ya kamu da wannan shi rura To masu sauraro lalle mun so jin yadda alamun wannan ciwon yake ga maza sai dai kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka anan zan dasa aya a cikin shirin na yau. Kafin nan dai a madadin shi Dr. Sa'idu Ahmed kwararren likitan mata a asibitin Dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da Nasira na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Kai to a da likita bokan turai a madaniya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka, barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa a yau shirin daddar allah dai zai dubi ne dangane da matsayin iran dangane da yunkurin amurka na ganin cewa an koma kan teburan tattaunawar da ake yi a tsakanin iran din da kuma kasar amurkan tun kafin fara kaddamar da yaƙi akan ƙasar ta iran wanda kuma hakan shine kawo ƙarshen wannan tattaunawa har zuwa inda yau take kusan kimanin wata ɗaya da rabi wani da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken wannan shiri gwamnatin kasar amurka ta fito fili ta bayyana cewa a shirye take domin komawa teburin tattaunawa tare da kasar iran domin yin dubi akan batutuwa da suka shafi shirinta na makamashin nukiliya wani kuma tuni aka riga aka fara wannan tattaunawa tun watanni kafin fara kaddamar da yakin da haramtaccen kasar isra'ila ta yi a kan jamhuriyar musulunci ta iran to sai dai matsayar iran a bayyane take dangane da duk wani batu na tattaunawa wanda kuma kasar iran din ta sha bayyana cewa har kullum kofar ta abu da take domin warware dukkanin matsaloli ta hanyar diflomasiyya maimakon yin amfani da karfin soji wanda kuma a bisa wannan manufa ne jamhuriyar musulunci ta iran din ta koma kan teburin tattaunawa aka kuma gudanar da tattaunawa kimanin zagaye biyar dangane da batun shirinta na makamashin nukiliya tsakaninta da kasar amurka wanda kuma raga an cimma wasu batutuwa waɗanda bangarorin biyu suka amince da su amma ana kan wasu batutuwa masu sarƙaƙiya waɗanda ba riga an gama warware su ba a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila tare da amincewar amurkan ta ƙaddamar da hari akan ƙasar iran bisa yunkurin cewa tana son ta kawo ƙarshen shirin iran na nukiliya ne wanda yake a matsayin barazana ga isra'ilan a cewar jami'anta a lokacin da suka kaddamar da wannan hari firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya fito ya faɗi ƙarar cewa sun ɗauki wannan matakin ne na gaggawa a daidai lokacin da amurka da iran suke gudanar da tattaunawa a kan batun shirin iran din na nukiliya da benjamin netanyahu ya ce ba za su bari har a cimma wata matsaya akan wannan batu ba za su ɗauki matakin da suke ganin ya dace domin tabbatar da cewa sun dakatar da iran daga aiwatar da ruwan shiri wanda zai iya bata damar kaiwa ga matsayin aiwatar da shirin nukiliya na soji wanda hakan ke nufin cewa iran tana yunkurin kera makaman nukiliya ne a bisa zargin da isra'ila take yi ko kuma abin da take rayawa wanda kuma wannan zargi ne wanda ba shi da tushe balantana makama domin kuwa iran ta sha bayyana matsayarta kan cewa shirin ta na nukiliya shiri ne na zaman lafiya wanda baya da wata alaka da ayyuka na soji bugu da ƙari akan haka dukkanin ayyukan da iran ɗin take gudanarwa a dukkanin tashoshinta na nukiliya musamman ma dai waɗannan fitattu guda uku waɗanda su ne iran take gudanar da ayyukanta a cikinsu na tace sinadarin uranium da kuma aiwatar da sauran shirye-shirye ta ɓangaren nukiliya wato cibiyar nan ta fardo da kuma ta isfahan gami da natanz ba ga kuma akwai babbar cibiyar nan ta bushahar dukkaninsu cibiyoyi ne waɗanda suke gudanar da ayyukan su kacokaf a kan sanya ido na jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya babu wani abu wanda iran take gudanarwa a ɓoye a cikin shirin nata bilhassali ma dukkanin abubuwan da take aiwatarwa tana aiwatar da su ne tare da haɗin kai da haɗin gwiwa da hukumar kula da makamashin nukiliya da kuma jami'anta masu sanya ido baya ga hukuma dukkanin ayyuka din suna gudana ne akan kamarori waɗanda hukumar ta riga ta kafa akan waɗannan wurare suna aiki sa'o'i 24 a kowace rana wanda hakan ke nuna cewa dukkanin shirye-shiryen da iran take gudanarwa shirye-shirye ne waɗanda suke gudana akan idan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya dukkanin waɗannan abubuwa suna ƙaryata abinda netanyahu yake rayawa na cewa iran nan tana kokarin mallakar makaman nukiliya ne ta hanyar aiwatar da shirin nata ba ga kuma irin matakan da amurka take ɗauka wanda karara sun yi nuni da cewa siyasa ce ta harshen damu wannan ya ƙara bayyana lokacin da ake gudanar da wannan tattaunawa da kuma abin da ya faru na kai hari akan ƙasar ta iran amurka ta bayyana cewa tana so a cimma matsaya tare da iran domin tabbatar da cewa shirin iran din na nukiliya ya kasance bisa tsari da kuma samun karbuwa daga dukkanin bangarori na kasashen duniya ta yadda zai zama sun gamsu da cewa shirin iran din na nukiliya baya a matsayin wata barazana a gare su a dai lokacin da ake cikin wannan tattaunawa wanda dukkanin bangarori na kasa da kasa sun yi lale marhaban da ita da kuma ana maganar komawa akan ci gaba da tattaunawar daga inda aka tsaya kwanaki uku kafin wannan lokaci ne isra'ila ta kaddamar da munanan hare-harenta a kan iran wanda hakan ya yi sanadin shahadar wasu daga cikin manyan kwamandoji na rundunar sojin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma wasu fitattun masana nukiliya na kasar game da sauran fararen hula waɗanda su ne suka fi yawa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a iran sakamakon hare-haren isra'ila wanda da dama daga cikinsu mata ne da kuma ƙananan yara wannan ya ƙara tabbatarwa iran cewa irin matakan da take ɗauka na ganin cewa ta aiwatar da shirinta na nukiliya daidai da haƙƙoƙinta wanda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka kwace mata abu ne wanda yake tabbatacce kuma haƙƙinta ne halastacce domin kuwa dukkanin yunkurin da amurka da isra'ila suke yi to yunkuri ne na neman ganin cewa sun haramta mata wannan haƙƙi wanda dokoki na ƙasa da ƙasa suka kwace mata wannan ya sa iran ta ƙara tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya wajen yin amfani da wannan haƙƙi nata na sarrafa makamashin nukiliya domin ayyuka na farar hula. da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamuran yau da kullum dai sun yi imanin cewa tabbas iran ta kai zuciya nesa kuma ta yi haƙuri daga dukkanin matsin lamba da take fuskanta kuma ta bayar da dukkanin haɗin kai wanda hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta bukata dangane da shirin nata to amma wani abin ban mamaki wanda kuma shi ne ake ganin cewa ya zama musabbabin abin da ya faru shine rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliyan ta fitar dangane da shirin na iran wanda babban darakta na hukumar rafael grossi ya rada rahotonsa dangane da makomar shirin iran din kuma ya mika shi ga alkalai na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda kuma a bisa wannan rahoto na rafael grossi ne isra'ila ta ɗauki matakin da ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare akan tashoshin nukiliya na ƙasar iran da kuma kisan jami'an soji da ma manyan jami'ai a bangaren kimiyya ta nukiliya wasu bayanai da dama da suka fito bakunan manyan jami'ai na kasar iran din tun bayan bayanan da suka fito daga bakunan jami'an amurka na cewa ana shirin komawa a kan teburin tattaunawa tsakanin amurka da iran dangane da batun nukiliya ya tabbatar da cewa iran din ba ta da wata mummunan niyya amma dai tana da sharaɗa wanda a wannan karan tabbas su ginu akan gaskiya da kuma shika alkawalla da kuma sanya ido na ɓangarori na ƙasar ƙasa dangane da duk wata tattaunawa da kuma abin da za a cimmawa da kuma yadda za a iya aiwatar da wannan yarjejeniya wasu daga cikin bayanan da suka fito daga bakunan jami'an gwamnatin ƙasar amurka shine akan cewa za a koma kan teburin tattaunawa tare da iran to amma kuma za a taɓo wasu batutuwa na daban waɗanda suke wajen batun shirin iran ɗin na nukiliya wanda a nan take kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din ya fitar da sanarwa wadda take cewa duk da cewa iran a shirye take ta koma kan teburin tattaunawa kamar yadda aka fara wannan tattaunawa tun watanni da suka gabata to amma kuma ba a shirye take ta amince da duk wani mataki da zai kai ga shigar da wasu bututuwa na daban wanda ba na nukiliya ba a cikin wannan tattaunawa musamman ma dai batun kera makamai masu lizami da kuma sa kaigi ko kuma wani waiki dangane da yadda iran ɗin take samar da waɗannan makamai ko kuma dakatar da ita daga kera su ya ce batun kera makamai masu lizami musamman ma masu cin dogon zango lamari ne wanda ya shafi tsaron ƙasa kuma tabbas ba abu ne wanda iran za ta amince a ma tattauna a kansa ba za a iya tattauna a kan wasu batutuwa amma dai ba batutuwa da suka shafi batun tsaron ƙasa ko kuma lamura da suke da alaƙa da makomar ƙasa ba baya ga kuma kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din ya tabbatar a cikin bayanin nasa cewa a wannan karan za a tattauna ne to amma kuma hakika iran ba ta da wani tabbaci dangane da ko amurka za ta aiwatar da abubuwan da za a cimmawa a wannan tattaunawa to amma dai har kullum iran tana baiwa lamari na diplomasiyya fifiko akan duk wata hanya wadda za a iya wata matsala ko kuma wata takaddama da ake yi akan wani batu wanda ya shafe ta dangane da harkokinta na nukiliya baya ga kuma gwamnatin kasar iran din ta nanata matsayinta dangane da irin rawar da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya din ta taka musamman ma dai rahoton ƙarshe wanda babban darakta na hukumar ya fitar wanda a ciki ya zargi iran din da ɓoye wasu ɓangarori na cibiyoyinta na nukiliya dangane da yadda take tace sinadarin uranium wanda ya ce tabbas akwai buƙatar ƙarin bayani dangane da yadda iran take aiwatar da wasu abubuwan ma'ana akwai shakku dangane da irin bayanan da iran take bayarwa ko kuma yadda take aiwatar da shirin nata wanda kuma bisa ga zaman da alkalai na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya suka gudanar sun kai ga matsayar cewa bisa ga rahoton da babban darakta na hukumar ya fitar wannan ya yi nuni da cewa iran din ba ta bayar da haɗin kai wanda ya kamata ga hukumar dangane da yadda take aiwatar da shirin ta na nukiliya ma'ana akwai shakku dangane da shirin nata wanda kuma a nan take benjamin netanyahu firaministan haramtattar kasar isra'ila ya farin ciki da wannan rahoto kuma ya amfani da wannan damar da sunan iran ba ta bayar da haɗin kai wajen gudanar da bincike akan ta da ma zargin cewa tana ɓoye shirin ta na makamashin nukiliya da ya ce tana ƙoƙarin aiwatar da shiri ne na kera makaman nukiliya domin kawar da isra'ila a bisa wannan hujjar ne ya kaddamar da har harensa a kan jamhuriyar musulunci ta iran duk da cewa dai bayan kaddamar da wannan hari da isra'ila ta yi a wani zama wanda alkalan hukumar kula da makamashin nukiliya ɗin ta duniya suka gudanar wanda ƙasar rasha ta buƙaci a gudanar da wannan zama dukkaninsu sun haɗa akan cewa shirin iran ba shiri ne wanda yake da tabbacin cewa ana ƙoƙarin kera makaman nukiliya ba ne kuma harin da isra'ila ta kaddamar a kan iran ɗin hari ne wanda yake baya da halasci a bisa dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa kan haka suka yi allah wadai da harin na isra'ila a kan ƙasar iran baya ga kuma ita kanta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a ta bakin babban daraktan nata wato rafael grossi wata tattaunawa wadda ya yi da wasu tashoshin yaɗa labarai na ƙasar amurka ya bayyana cewa babu wani dalili akan cewa iran tana ƙoƙarin kera makaman nukiliya a bisa dukkanin gwaje-gwaje da kuma binciken da suka gudanar a cibiyar nukiliya na kasar iran sabanin furcin da ya yi da kuma rahoton da ya bayar kafin gaddamar da hari da isra'ila ta yi a kan kasar iran din da dama daga cikin masana a kasar iran amma da wasu jami'ai na gwamnati sun fitar da bayanai daban-daban wanda suke nuna da cewa tabbas hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya musamman ma shi babban daraktan nata yana da kyakkyawar alaka da kuma ma'amala tsakanin shi da hukumomi na leƙen asiri na isra'ila da kuma dukkanin bayanai da isra'ila ta samu wajen aiwatar da ayyukan da ta yi na soji akan ƙasar iran ta same su ne ta hanyar babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi da kuma iran din a hukumance ta ce tana da bayanai waɗanda suke tabbatar da hakan wanda suke a matsayin dalilai kwarara wanda hakan ne ya sanya jami'ai a bangaren hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya suka sanar da cewa a halin yanzu ba a shirye suke su karbi rafael grossi ba bilhassali ma suna kira da a sabke shi daga matsayin babban darakta na hukumar iaea e baya ga haka kuma a ɗaya bangaren gwamnatin ƙasar iran tana bincike akan wani kuduri wanda a gabatar wanda yake kira da a shigar da ƙara akan kan rafael grossi a babbar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc bisa zarginsa da hada baki da isra'ila wajen kaddamar da hari akan kasar iran wanda ya sanadin mutuwar kananan yara da mata da fararen hula a yayin wannan hari kuma iran tana ganin cewa aikin da isra'ila ta yi da wanda rafael grossi ya yi dukkaninsu ayyuka ne na ta'addanci waɗanda suka cancanci hukunci a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. to da dama daga cikin masu bin diddigin lamarin da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa dai sun yi imanin cewa dukkanin matakan da iran ɗin ta ɗauka matakai ne na hikima musamman ma dai irin matakan da ta ɗauka na ganin cewa ta mayar da martani mai ƙarfi bayan harin da isra'ila ta kai mata wanda hakan yake a matsayin amsa ga duk wani yunkuri na isra'ilan ko amurka na gigin sake kaddamar da wasu har hare a kanta da kuma sanin abin da zai biyo bayan hakan da dama daga cikin kasashen musulmi da ma kasashen duniya masu yanci sun jinjina wa iran ɗin tare da nuna cikakken goyon su akan irin wannan mataki da ɗauka sannan kuma suka kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasa da ƙasa da su mara baya ga irin wannan matakin da tabbatar da cewa an dakatar da isra'ila akan yin duk wani shishigi akan kasashen musulmi da kuma kasashen yankin da kuma dakatar da kai hare-hare akan al'ummar yankin zirin gaza na palestino da isra'ilan ta killace. jama'a masu ware anan zamu dakata sai Allah ya kai mu a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin abin kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraron mu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas. shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. דעות ופוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במאמר דעה שכותרתו תימן התקוממות מדהימה נגד התוקפנות, העלייה בתקיפות האוויריות של ארצות הברית בשבועות האחרונים על אזורי מגורים אזרחיים ותשתיות בתימן, יחד עם המשך תמיכתם של וושינגטון ובעלות בריתה במשטר הישראלי במהלך שנה וחצי של רצח עם, ואפרטהייד ברצועת עזה, מלמדות שצנעא הוכיחה שוב שהתקיפות הללו הן רק חוליה חדשה בשרשרת המאבק של העם התימני, עם שגילה חוסן נדיר במהלך שנות המלחמה ונחוש להגן על האידילאים הצודקים שלו. منزیمی کریم صوت تبریت وی ناتو توم خوت بمشتار هي إسرائيلي بفشاعة ها فلسطینی فلسطيني ومن الصوت لهشتی كل کل شعوماد نجد بشايم آل أخ تيمان براشوت ممشالة هي شعاع هالأوميت هل هالأومي עמדה בתקיפות לצד תושבי עזה במהלך הטבח שהם סבלו והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו, هتبتخوت زو هفيئة ليريدا بشعور هبجعا ביחידים ובמרכזים הרגישים ואילצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע ברור שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום, וחוץ מזה, תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך, ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום. هكشاريم ها هستوريم وها تربوتيين ها عموكيم هم مكشريم ات